gaskiyar magana kan auren rashida mai sa'a da hamisu iyantama idan mai sauraro da mai kallo bai manta ba jiya mi3 tv ta wallafa cewa rashida mai sa'a da hamisu iyantama suna shirin angon cewa wadda jaruman ne ta wallafa a shafinta na sada zumunta inda ta bayyana hoton da cewa hamisu lamido iyantama angona MI3 TV ta yi kokarin bincike kan lamarin inda ta gano cewa sun ɗauka hoton ne a wani shirin ɗaukar sabon fim wadda Hamisu Iyan Tama yake shiryawa mai suna labari na da ke. ko da yake hakan ya zama ɗabi'ar jarumai da ma 'yan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood inda suke yawan yin wani abu saboda a magana hakan ma ya zama sigar su na tallata wani abun da suke so. ma saratu gidado ta tabbatar da haka a hiran da ta yi da sashin hausa na bbc inda tana cewa suna yin wani abu ne saboda a yi magana don hankalin masoya su dawo kansu kuma fitaccen mawakin nan mai suna Lilin Baba ya wallafa wani gajeren bidiyo a shafinsa na sada zumunta tare da jaruma Ummi Rahab inda yana bayyana cewa abin da ya zo ya fi abin da ya wuce kyau da alamu dai akwai abin da suke shirin yi ga dai bidiyon kamar haka. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci wato ina so amfani da wannan dama ne in yi magana a kan abin da ke faruwa a kan hijabi hijabi hijabi ta har dai shi wanda yake kan daidai bai canza don wani ya dariya ko ya zage shi ko ya faɗa mashi magana hmm, wadda take ganin eh, an zage ta ko an gaya mata magana a kan hijabi za ta canza bai kamata ba ko kuma a'a ko ana yin in macen ta fita ai dariya wannan baya canja mace mai mutunci so saboda in kuka canja akan haka me ya rage wannan yan atamfofin naku masu kaman rigunan yara komi wancan dai a bayan ita ce take koma hijabi menene in ta zo daidai kuma kaya ne wanda ko maza sun gansu mata suke ba masu mutunci suke ba su mutunci na ga na ma sani ne kawai wannan ba zai canja mata da sa a baya ba tunda abu ne na mace mai mutunci kawai dai illa iyaka zan yi wa mutanenmu zan mana nasiha akan abin da muka sa gaba wallahi wallahi ba rayuwa muka ɗauko kanmu ba mu dinka izgili wa addinin musulunci mu dinka wasa a social media amin da eh, abubuwa na musulunci which is bai kamata ba bai kamata ba yanzu an ɗauko a bayar ana ta maganata ana ta maganata kai sai ka rantse an ɗauko mutane su yi ta ne da sallah saboda su kare mutuncinsu amma ba haka ba ne ba mu ba a mana abu kuma ni ina mamaki ma su waɗannan yara ne kananu ga su a shekarunsu a ce yaro har ya tsallaka secondary school a matsayinka na musulmi ba ka da cikakken ilimi ba kuma ka da cikakkiyar soyayya da addininka da za ka kare man martabarsa wato kullun sallah muke amma da yawan mu bamu da imani wallahi kullun sallah muke yi kullun ina yau mutane misali ko saudiya da ga muna zuwa wallahi yau da za a ce dama can in ka je umara har ka gama dawafi da sauransu in kai addu'ar neman arziki na kuɗi ba za a amsa ma ba wallahi ba za mu ba da yawa daga cikinmu wallahi kashi casa'in a ɗari ba za su ba duk wani tururuwar da ake yi ana ta yi muna rasa ina rasa me yake damu zan tsaya in roƙi arziki in roƙi 'ya'ya in roƙi mata amma sai in manta da abu uku ka roƙi arziki ka roƙi mai albarka ka roƙi zaman lafiya da kwanciyar hankali a inda za ka ci arzikin ka roƙi 'ya'ya so ka roƙi nagari ka roƙa musu addini ka roƙa musu rayuwa mai kyau ka roƙi mata ka roƙi su zama nagari su zama ƙurrata ayin sanyin ido a gare ka kullum ina gaya wa mutane kuma again mutum ya ɗau wannan addu'ar rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil na imama to ko wannan addu'ar ka samu aka amsa ma ina ga baka da wayannan matsalolin kwata kwata kuma da izinin Allah zaka je ka samu Allah lafiya to amma bai dame mu ba mu dai mu samu kuɗin mu dai mu samu 'ya'yan mu dai mu samu matan matan masu kyau ya suke ba ruwanmu mu samu matan mu ba su ta rayuwar yahudanci tsiraicinsa a waje kullum suna saman status na me mu samu 'ya'yan mu bar su ta rayuwa wata iri kullum yaro ya taima turanci ba ka jin tashin kira'a ta ƙur'ani ba komai to mu kanmu ma shekara shekara muke karanta ƙur'ani shekara ta zagayo azumi ya zo wani a azumin ma sai a goman ƙarshe wani kuma a goman ƙarshen ma sai a ranar 27 daren 27 <laughs> to me ya haka dan Allah zuciyarka ta yi tsatsa baki ɗaya ba dole a dinka wannan abun ba mun kunshe wata rayuwa mun mai da addini abun wasa a social media na ji wani wai zai ci bishiyar da annabi adam ya ci aka dawo da shi aljanna haka na karanta ɗazu-ɗazu ma na gani shi kuma wani yana gaya mar in ka ci wallahi an da kai duniya da wannan da wanda ya faɗa da wancan ai akwai alamun magana ta rashin addini a tattare da su akwai jahilci musulunci ya wuce wasa kai dai duk abin da za ka yi na duniya yi amma kakkai wasa da addinin musulunci sannan kullum zan ba mu wata shawara in dai 'yarka za ta sa a baya wani ya mata magana to in dai kana da hali ka kai shi ƙara kuma ka tsaya ko babansa zai fi tsari yana baka haƙuri kakka haƙura sai an gyara ma in dai mutum zai zage ka a social media kaga za ka iya nemo shi ka nemo shi duk yadda za ka karɓa haƙƙinka ka karɓa ai ba hauka ba ne rayuwa in ba za ka iya ganin me zan yi ba ka haƙura da bina misali in ka zo kaina kawai sai ka ture amma ba ka zo ka kasan mutum kaza yadda nake yi duk wanda yanzu ina da bidiyo na mutanen da suka suna nan da yawa na tashi dan ta tura su yanzu ina da kaman guda biyar suna na aji in ka je kai zagi a kasan social media ina a kasan post ɗin da na yi so zan kalle ka wanda ka zaga ya kuka da shi in na bi na bi wallahi sai in nemo ka in ta kama ma na san hanyar da zan sa kowa ya kai wallahi sai an nemo ka ana nemo ka a bidiyo a turo shi nan, ko in ɗauke ka in kai ka ƙara duk yadda za a yi wallahi baban kai magana ba zan haƙura ba saboda ban san dalilin da yasa ya yi ka ya rika sai ma tarbiya ba saboda baka da tarbiya ka zo kai ta turancin banza turancin